Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanun nasu. shiga makarantar shekara ta 2024-2025 a Nijar nan da mako guda ne kamar yadda gwamnatin kasar Nijar ta sanar a cewar wasu shugabannin makarantun firamare har yanzu ba a samu sabbin 'yan makaranta na ajin sai e ba. a maraɗi fiye da iyalai 300 da ambaliyar ruwa ta shafa suka bar azuzuwan inda suka tsuguna yau da kusan watanni biyu akwai mu da ƙarin bayani a cikin shirinmu na musamman za mai da hankali kan batun gado ko kuma wasiya shine rahotonmu na musamman. ta madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya nan da kusan mako guda ne suka rage a koma makaranta ka ranar 28 ga watan oktoba mai zuwa shugabannin makarantun firamare na jiran sabbin ɗalibai na ajin sai e. a bikiyar aikinmu rafiya abdullahi musi ta je wasu makarantun firamare na gwamnati da ke nan birnin yame a duk inda ta je babu wani cincirundo a cewar wasu shugabannin makarantu A game da yaran nan na ajin farko na firamare, an so mu rubuta su tun litinin da ta gabata, amma har yanzu uwaye ba su fara kawo su ba. Suna jira sai ranar komawa makarantar su zo da fifi. Muna kiran su su zo tun da wuri su kawo yaron. In yaron bai da takarda, muna ɗaukan shi kahin a kawo takardun shi zuwa gaba. Amma muna ba su wa'adi ƙarshen watanni uku na farkon makaranta ko kuma ƙarshen shekara su yi ƙoƙari su kawo takardun. Tuni mun fara rubuta sunayen yara ya yi sati ɗaya da muka fara. Komai yana tafiya daidai. Mun samu rubuta gwamman yara da yake wasu iyaye da yawa suna jiran sai an koma karatu ne. Ɗalibai da suka ɓadda takardunsu ta dalilin ambaliya muna ɗaukar waɗansu bayanai kafin iyayensu su ƙara yin musu takardun ƙasa. duk da game da koma makaranta a cikin kumin ɗin gamu kazuwe hukumomi da masu ruwa da tsaki na wurin sun yi taro a yau da safe kan batun shirye-shiryen koma makarantar shekara ta 2024-2025 sun gudanar da ayyukan tsabtace makarantu da wasu ayyuka cikin tsarin wannan koma a zuzuwa wayan yara da mambobin kojese da malaman makaranta sun amsa kira mu saurari wasu daga cikinsu a cikin rahoton ibrahim manzo ba a kama shi sai an gyara guri an yi zancen gyaran guri sharan guri noman guri duk a gaggauce kayan sati in ya so daga baya kuma a ga abin da za a yi wani guri duka an dan gyaggyara yanzu an tara mu daga kwana cikin satin wannan in Allah ya yarda za a ba mu kayan aiki mu ko daga an jeran litinin za mu da za mu raba ma yara muna gayyatar uwayen yara su turo mana yara za a bi garin da bai nomi lokal ba bai nufa ba menene dalilin me yasa sai an tambaye shi kojes yan gari ku kuka zabe shi director na gwamnati ne kojes na gari ne ku kuka zabe shi kenan ku gama kanku a gyara lakwal a kama lakwal daidai lokaci kun ga yanzu mun yi retirkin wata guda ba dai mun ci gurin wannan bana in Allah insha Allah bana ma haka za Bari mu je birnin Maraɗi game da komawa makarantar shekara ta 2024-2025 hukumomin sun gudanar da aikin da mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa da suka tare a cikin makarantun a makarantar Ecole Jure misali fiye da iyalai 300 suka kama azuzuwa 28 na makarantun da suka tsaya inda suka bar wurin daga ranar jiya da dama daga cikinsu su tsaffi ne da suka koma wurarensu mawasu mata iya iyayen iyalai sun bayyana ra'ayinsu game da wannan al'amari a cikin rahoton Habibu Garba. an ce mu hita mu ba da lakwal ɗiyan mu zo su yi karatu mu ba mu da daman mu ce ba mu hita mu ba da wuri ai karatu haka nan dai muka hito cikin ba daɗin rai dai muka hito muka zo cikin hilayen gidajen mu ga sanan mun zanna wani korin hon ma ba ya da kwanan mu hamsin jiya muka hito kenan duk abin da za a mama ya kamata a ce an yi mamu shi cikin kwanan ga ba sai mun hito lokacin lakwal ya yi ba a ce a hiddo mu mu zo muna tangarar da mu da ɗiyan mu ba mu sai da za ta kasance mu ba to ce mamu akai za a koma lakwal mai hilin gida ya koma in yana da yuri ya zamna in kuma wanda kuma yake da dan uwan shi in yana samun wuri a baya wuri ya zamna in kuma mutum na da karhi ya kama haya ya ta ya kama domin kuma da muka muna da hilin gidan ki na sai muka ce tura muka yi shara da mu koma ta yi mu kare dai mu zo na hilin gidan mu zamna to mun zo dai mun zanna dai ga hilin gidan mu mun zanna mun kwanta an ga hilin gidan mu kwanta ai kaga alama ga nan ko babban kira mu Allah shige mu gaba kuma muna kira ga gwamnati da wani mai hannu da shuni inda hali taimaka mu A birnin Kwani yankin Tawa matsalar dundumi da ke kama idanu da ake kira Apollo na ci gaba da kama mutane tun yau da 'yan makonni. cikin wannan tsari ne jami'an kiwon lafiya suke wadda kan al'umma game da wannan cuta karin hasken usman abdulmumini mai ba da labaru a lektar birnin kwanni a cikin rahoton asuman musa arzika wannan rashin lahiya da ya shahi bangaren idanu lalle da aka ga shi yau da sati biyu ko ma intima da sati uku tsohon mu na da ko kakanni mu ire-iren shi ne suke ce ma apollo kinna waton ciwon ido ne da ke yawo musamman ma kamar lokacin damana to akwai kwayar cuta da ke yawo cikin iska mutane sannu-sannu ana kamuwa da wannan kuma da yake saukin dauka ake to kuma ana yi ana yaɗa ma juna wanda ya kamu ta hanyar hannu nan tunda duk wanda ya kamu kaga yake yana shawa idanu ana yi ana cuɗanya to sai kuma ake ga mutane da dama suna yi suna kamu babban jan kunne ga al'umma shine mu yawaita wanke hannuwanmu ko ga yara ko ga manya shi da idan ya kamu to wanke ido daidai a riƙa yi musamman ma da ruwa masu ɗan gumi kaɗan da ɗan gishiri kaɗan idan za a kwanta ko idan aka tashi da sahi sannan kuma maza maza yana da kyawu a zo wuri likita wannan musamman na idanu akwai magani da suke iya bada asa Ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS ta sanar a ranar Juma'a da ta gaba da karewar ajiyar alluran cutar kwalara duk da ƙarfin sarrafa allura bukata ta wuce abin da ake da lamarin da ke hana samar da isassun allurai da za a raba. Ƙungiyar ta OMS ta nuna cewa tsakanin ranar 1 ga watan Satumba da ranar 14 ga watan Oktoban shekara ta 2024 fiye da allurai miliyan 8 ƙasashe da dama suka suka bukata daga cikinsu akwai kasar Nijar sai dai fiye da miliyan bakwai da rabi bisa miliyan takwas aka samu aka aika wannan karancin allurai ya zo a lokacin da mutane fiye da dubu dari hudu suka harbu da cutar kwalara kana fiye da mutum dubu uku suka mutu a wannan shekara. adifa a cikin kumin ɗin birnin surwa unguwar birnin ana na ana jan ruwa domin kawo wa unguwanni da ke da matsalar ruwa a cewar shugaban da'ira Laftana Mummuni Shatima a cikin rahoton Mamman Idrisa. Abokan hulɗa ne muka samu sai sayar ne kama muna muka samu eh, kilo uku da kusan rabi a cikin garin maini shine an ka kasa wajen karce hudu za a sa eh, buji kolomi da eh, tudun wada da jamburu da bulamari don su ne yanzu wannan firimelo da aka samu shine an ka fara sa ruwa don al'umma su amfana akwai unguwannin da ba su da ruwa sai sun ta nesa su samu ruwa to yanzu abun wadansu ya zo kusa kenan kowa dai zai niya ne ya ja tiyo ko fontaine public zai mutane su ɗauki ruwa a kusa yawa zai rage masarar ruwa kuma bayan wannan kuma akwai kilo biyar na spain eh, shi ma insha Allah abun ya kusa muna dibin ko karshen wata ko wata na gaba za a fara aiki kuma kin waɗansu angonni kuma a sa kilo biyar wannan a rarraba don a rage ma mutane wahalan shan ruwa. Taron kofin zai na Majalisar Ɗinkin Duniya kan muhallin halittu ya buɗe a yau Litinin da kammala a ranar 1 ga watan Nuwamba a Kali na kasar Colombia. Ɗaya daga mayan batutuwa shine na kafa yankunan kare namun daji da farfado da ƙasa da rage amfani da magunguna masu kashe kwari da ƙara kuɗin kare muhallin halittu. Ƙasashe sun ɗauki niyya a taron COP Kenza a shekara ta 2022 na kafa wani tsarin sa ido domin auna ci gaban da aka samu. Haka kuma ƙasashen da suka ci gaba sun ɗauki ɗauki niyyar samar da dalar Amurka miliyar 20 kowace shekara domin kare muhallin halittu nan da shekara ta 2025 da miliyar 30 nan da shekara ta 2030. An kawo ƙarshen dandalin ƙasa na cin gashin kan mata da matasa FUNAF a ranar jiya a birnin Maraɗi. A tsawon kwanaki biyar masu baje koli sun samu damar baje kayayyaki da masanyar ƙwarewa tare da masu kamfanoni da suka fito daga yankunan ƙasar Nijar. Bubakar Magaji ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara FUNAF ɗin ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Thionville très très Birni ne masu matuƙar karɓar baƙi kuma mun gane suna da isassun mata da matasa da suke sarrafa abubuwa da dama da suke fito da sunan ƙasar Nijar. Abin da ya fi ɗauka hankali na shine horon da muka bayar tare da masu fama da nakasa. Na gano mutane ne masu son su koya kuma ba tsayawa su laɓe da nakasa da suke da ita. Suna da guri kuma su mayar da hankali. Abu ne mai sauƙi su kirkiri wata kungiya domin su san ina za su dusa su tsaya a cikin abin da suka zaba. Kitso aiki ne na samar da kuɗin shiga da madam Maimuna Arma take yi mai shekaru kusan 40 da ke zaune a kasuwar dare a Ningimi, wata sana'ar da ke samar mata kuɗin shiga don biyan bukatunta kamar da ta shaida ma Abdullahi Maina. kitso ne sana'ata kitso kala biyu ne ana yin ƙanana kuma akwai wanda ake ce ma tarsade kuma tarsaden ma dai kala biyu ne akwai wanda ake ce mishi wake da shinkafa kuma akwai tarsade haka sampul. to shi dai tarsade wani iya ba da dubu wani iya ba da ɗari biyar ƙananan ma dai to haka ne kowa dai daidai ƙarhin shi wani zai baka dubu biyu wani zai baka dubu wani milfaran haka nan dai kowa dai daidai ƙarhin shi ne in ƙananan sosai kake so ana iya maka in kuma madaidaitan ne kake so ana iya maka wanda dai ra'ayin kai ba in dai ƙanana ne kawai duka farashin su guda ne kuma sa dai ne haka nan ne. kaman baka da aiki dai haka kana zama kana iya kamar bakwai haka zuwa takwas kuma harkan kitson ma dai halo wata ranka tashi da kasala wata ran kuma zaka ji jikin jikinka daidai ne nan dai kana jin daidai baka jin komi kana iya yin bakwai zuwa takwas haka nan kitso kamar nan zamu ce iya da riba tunda shi ba uwa zaka hudda ba wannan ba duka riban ka ne in dai lahiyar kalau dai kam gaskiya kitso iya da riba bai da lahi kana samun kam gaskiya To yanzu sai rahotonmu na musamman ta fuskar doka maganar gado ko kuma wasiya dukan kalmomi ne da ke iya kawo rudani musamman ga mutanen da ba su da masaniya. Jujo Musa Bashir ya yi wa Anise Karim karin bayani kan batun gado ko abin da ya jibanci haka. Me ake nihi da gado? Gado dukiya ce a dunkule da ta kumshi kadarori da bashi da mutum ya rasu ya bari da ake miƙawa magada. Shin gado iri nawa ne? Euh, Nau'in gado biyu ne, akwai gado al'adu da gadon ƙaddarori, Abin da ya shafi gado na al'adu ya kumshi dukiya ne na kaya da wanda ba na kaya ba, misali addini ko alaƙa ta al'adu. A lokacin da ake maganar gadon ƙaddarori, ya shafi dukiyoyi da aka mallaka ne. Ko akwai bambanci tsakanin gado Shi gado na maye gurbin mamaci sai mutum ya mutu ne, sai magadi ya maye gurbin dukiya da mamacin ya bari daga mutum ɗaya ko kuma da yawan mutane da suke raye shi kuma gado yana matsayin dukiya da mamaci ya bar wa magada. Suwa ke gadon mutumin da ya mutu bai yi wasiya ba. A yayin da mamaci bai bar wasiya ba, tsarin gado doka ta yi tanadinsa wanda a matakin farko 'ya'yansa ne magadansa da matan mijin da ya mutu da babansa da mamarsa mataki na biyu kuma akwai 'yan uwa mamacin da suka fito ciki uwa ɗaya uba ɗaya da 'yan uwa na jini da suke tarayyar uba da wanda suke tarayya uwa ɗaya. Mataki na uku su ne mahaifansa, sai mataki na hudu su ne kawunansa da kuma tabashin na mamacin. Wace alaƙa ke da kwai tsakanin wasiya da gado? Abin riƙewa ita wasiya takarda ce a rubuce da mamacin ya bar wasiya ta ƙarshe kafin ya mutu. Misali wasiya cewa a baiwa wani kaza a cikin dukiyarsa a yayin da za a raba wa gadon mamacin ana miƙa dukiyar da ya rubuta a cikin wasiyar wannan shine alaƙar. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.